Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake sarra da ku a wani tashi ta ta gaskatan Cifu TV. A yau muka muku jerin jaruman Kano da suka yi mutuwar ba zato ba samari amma kamun nan ku dinna mana subscribe da kuma alamar karo don mu samu shirye-shirye mu. Mun gode. Sannan ku dinna mana alamar like. ta ɗaya hawa ali dodo hawa ali dodo ta kasance daya daga cikin fitattun jaruman kano a wancan lokacin ta yi rawar gani a fina-finan kano da yawa labari ne mai ban tausayi ga duniyar fina-finan hausa na kano hawa ali dodo matar da ta cika shekaru 35 ta mutu ta bar wannan duniyar ta mutu ne a ranar daya ga watan janairu shekarar goma a wani hasarin mota da ya yi sanadiyar mutuwarta hawa ali dodo ta yi hasarin mota ne a hanyar jos saminaka ta so halarta wani bikin kano a jihar filato yanzu shekaru goma sha daya kenan da hawa aldodo ta bar wannan duniyar ta fito a fina-finan hausa da yawa kamar sangaya gadar zare da dai sauransu allah jikanta ya mata rahama na biyu lawal kaura lawal kaura ya kasance yana fitowa a fina-finai masu ban dariya tare da marigayar binu musa dan ibro ya shahara sosai saboda nishadin da yake badawa da kuma yadda yake a matsayinsa na mawaki lawal kaura ba ma kawai dan wasan kwaikwayo bane amma kuma ya kasance mai shirya fina-finai ya bidiyoyin wakoki masu ban dariya kamar su ustazai jahilai da dai sauransu lawal kaura ya mutu sakamakon hasarin mota a ranar goma sha uku ga watan disamba shekarar dubu da goma sha ɗaya a jihar kano shekaru goma kenan da kanu ta rasa wannan mai wasan kwaikwayon Allah jikansa ya masa rahama. Ta uku Balaraba Muhammad. Balaraba Muhammad kyakkyawa ce kuma yar wasan kwaikwayo mai launi fata. Mutane da yawa sun kaunace ta. Kamar yadda karin magana Hausawa ke cewa ta shigo da kafar dama. Baya ga kaunar da mutane suke mata, Balaraba Muhammad ita ma ta samu masoyin rayuwarta. Ta sami miji wanda yake dan wasan kwaikwayo a masana'antar Kanud mai suna Shu'aibu Lawan Kumarci. Sun yi aure cikin farin ciki abin takaici a ranar daurin auren nasu. Motar amarya tare da iyalanta da abokanta sun sami hasari fitaccen jarumar kanil balaraba muhammad na daga cikin mutanen da suka rasa rayukansu ta mutu a ranar goma sha uku a watan maris shekarar dubu da biyu a kan hanyar kano balaraba muhammad tana da karancin shekaru lokacin da ta rasa rayuwarta fimdin da ta fito su ne dawayya tasiri furuci da dai sauransu allah jikanta ya mata rahama ta hudu jamila haruna ya kasu. jamila haruna ta kasance tana yin rawar uwa a fina-finan a lokacin da jamila ke raye ta yi fice a fina-finan kamar daham harafin da dai sauransu tana cikin taurarin kannywood da suka rasa rayukansu sakamakon hasarin mota ta mutu a watan afrilu shekarar 2009 kan hanyar zuwa abuja daga kaduna allah jikanta ya mata rahama na biyar ahmed isnu ahmed isnu yana ɗaya daga cikin jaruman kanu da tauraruwarsu ta haskawa a lokacin da ya kiraye akwai rarrajin cewa ahmed isnu yana ɗaya daga cikin dangin jarumi ali nuhu ahmed isnu yana ɗaya daga cikin jaruman kanu da suka auri abokanin sana'ansu shi ya auri jaruma hafsa shehu a yayin bikin sallah a ranar ɗaya ga watan janairu shekaru dubu da bakwai. Ahmed ya so halartar bukukuwan sallah a cikin garin maiduguri a hanyarsa ta zuwa maiduguri ya yi hasarin mota Allah ya karbi rayuwarsa to Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah ya ji kansu ya musu rahama idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani idan bidiyon ya muku dadi ku danna mana like amma kamun nan ga wani tambayar da za muku da za ku amsa mana shi a ta comment wani mawaki ne ya fi dadewa a masanta Kano cikin wayannan mawakan na ɗaya Nura Aminuwa na biyu sadi sidi sharifai na uku umar m sharif sai ku amsa mana shi a ta ku danna ma like mun gode